أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da yau barkanmu kuma da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirinmu na tambayoyin musuluncin yau dai muna laraba sha uku ga watan ramadan shekarar 1441 hijiran fiye halitta annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce kuma ta yi daidai da shida ga watan mayu shekarar 2020 meladiya. sunana al'amin jingi abubakar zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri kuma a yau muna dauke da tambayoyi kamar yadda aka saba daga ta ɗaya har zuwa ta goma sha biyu kuma kana da dama kina da dama da za ku kira domin zaɓar tambaya alabashi idan mutum ya amsa tambaya yana da garaɓasar zaɓar wata tambaya ya amsa ta kuma akwai tambaya mai kyauta kamar yadda aka saba a kowace rana alhaji dr tijjani ramalan yakan ba da kyauta a cikin wannan shiri kuma wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu duka a kasuwa suke ga masu sha'awan ɗaukar nauyin su ɗungurungun ko kuma ba da tallace-tallacen ku a cikin farashi mai rahusa maza da mata a yi tarayya kan waɗannan lambobi wato sifili takwas sifili uku sifili tara biyar shida uku bakwai biyar ko kuma sifili takwas sifili shida takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya shida nambobin da za a kira kenan amma muddin an kira a matsa kusa da akwatin rediyo ko kuma talabijin domin mu ji ko kuma ku ji mu garas na mutum na farko a bisala assalamu alaikum wa rahmatullah na'am hello assalamu alaikum wa alaikum salam na'am dawa muke magana kuma daga ina ke kiran mu eh sunana bashir yusuf daga Sunana Bashir Yusuf daga birnin Gwari. Na'am Bashir Yusuf daga birnin Gwari zabi tambaya. Malam Bashir. Tambaya ta da. Na'am ka daina sauraron mu ta talabijin ka saurare mu ta wayar salula kawai Malam Bashir. Lissafo mana ruwa mai tsarki guda nawa ne na'am to da fatan zaka saurare mu ta wato uh, wayar salula maimakon ta akwatin talabijin ko kuma rediyo salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am dawa muke magana kuma daga ina ke kiran mu abdulkadir sila kuriyar dambo ina kira daga ushe zaman na'am abdulkadir zaɓi tambaya to a ban ta biyun gwada na'am ina ne ake fuskanta yin sallah kafin mayar da alƙibla zuwa ƙaba baitul makadis ko kuma masallacin kudus ah, masha Allah haka amsar tambayar take abdulkadir kana da garabasar zaɓa wata tambaya to masha Allah me yasa ake me yasa aka keɓance annabi nu da annabi ibrahim da musa da isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su mm. eh, kamar hulun azami masha Allah tabarakallah fassara shi eh su ne mafi daukaka manzanni me yasa da darajojin da Allah ya musu mm, me yasa aka musu waɗannan darajojin Eh, gwagwarmaya da suka yi suka Masha Allah haka amsar tambayar take a takbir. Allahu akbar. To kan ina ganin kai mun barka dukkanin tambayoyin zaka rabke su ɗaya bayan ɗaya kana da damar bin layi ka sake bin layi ka dawo. To To muna godiya sosai Mala Abdulkadir daga Wuse Zone 1. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am da muke magana kuma daga ina ke kiran mu? Kuna magana da Sayyid Umar daga Nasarawa Gombe. Na'am to bismillah kana da damar zaɓar tambaya daga ta ɗaya har ta sha biyu amma ta biyu da ta uku ta fita. Tambaya ta hudu. Lissafo mana rukunan aure guda nawa ne kuma kawo su kai tsaye. daga cikin rukunan aure na farko akwai siyarwa A'a, wannan ba rukunin aure ba ne. Waɗannan alkawari ne da mutum zai ɗauka bayan an ɗaura aure. To, kafin a ɗaura auren ina. Akwai balaga, akwai balaga. Mm, wasu akan ɗaura auren ma kafin a balaga, a zauna sai an balaga. <laughs> ai baki alƙalam ya bushe ka sake bin layi dan uwa mun gode sosai na assalamu alaikum na'am dawa muke magana kuma daga ina kana magana da malam jibrin daga suleja malam jibrin masha Allah barka da shigowa kana da damar zaɓar tambaya lamba na goma tambaya ta goma wacce ta fi kowace sauƙi akwai halittu da Allah ya halatta a ci ba tare da an yanka ba eh. mm, wasu akwai wasu halittu da Allah ya halatta a ci ba tare da an yanka su ba guda nawa ne kuma kawo su akwai kifi na'am uh... na'am na muna tare da kai bismillah ka ɗau hanya na to mun gode ka sake dubawa <laughs>